it's G. street, From the street. Huh. Unlock the G. Hey, the guy. tradition we get the lecture Drake and the teacher When we get the swagger on the MIC Daga laski the house who KNC? waki NC Ina sa makabili Ina sa easy E Tin chicken sabin This make it the rapping The shit me get the I go, I bang go The kacha how you she I made the shit I abango The Tau muna tare da ku cikin ah, wani sabon shirin namu kenan dai na Hip Hop inda za mu dan sake tattaunawa a wani satin da kuma wani matashi ah, ah, wanda ake cewa kamar of coming artists wanda suke tasowa unkun da kuma nan gaba kaɗan in muka shiga cikin shirin a za mu je mu ji shi kanshi wannan artist din da me ya zo mana da kuma me yake so ya bawa masoyansa da suke kallon shi da kuma mu san irin waɗansu faɗi tashinsa shi ma kansa da dai a cikin wannan shirin namu kenan da na hip hop a kan dai kumanta dai kamar yadda aka saba kowane sati mukan kawo muku shirin hip hop sannan a cikin shirin mukan dan ka mu je mu ga taga inda za mu je mu ga artist din da suke tasowa da kuma can mu je mu duba kuma dan tsokaci to haka ma wannan satin dai muna tare da ku diddi muna ganin za a kawo muku ɗan abubuwan abubuwan domin a nishadantar da ku kuma a ilimantar da ku dai a cikin wani shirin namu na HWAP sunana Amina ba Umar aka enormous G aka da House Rapper aka da Sipap Ambassador aka kai kai kai kai kai Okay, sir. uh, yanzu wannan shirin namu ya fara assalamu alaikum ba? Alaikum salam. Dan mu gaisa da kai na san cewa yanzu ko cikin gidanku eh. da iyayenka da waya sana eh. sana gaban talabijin suna kallon ka. Yau wato zan suna san dai sunanka ainihin sunanka Sani ko Muhammad eh, Sani. Eh Muhammad Sani. Yau wato sai kuma ainihin stage name ɗinka ana kiranka da Master Ku. Okay, Master Ku. Yeah. Eh cool dai? Ku. Okay, cool. Eh Master Ku. Eh me spelling Um um, COUP kamar ku da ita. Ok, coup dai? Eh, coup. Eh, na gane. So e. ku wata ina ga irin ku irin kun iya coup din nan kenan ah, sosai. Ah, naturally tunda I was tunda na girma e. wherever I go mm. ina kaman fitowa as a top haka. E. Eh. Ko school na je mm. everywhere I go so I lead. Mm. so my mom gave me that name when I was small. Eh to ka san yanzu na nan kuma Hausa ake yi ba. Eh to dole ka ne zaka da Hausa eh, kana da mama da kaje eh, kana leading. Yawwa ko eh. ma a kama cikin har a cikin makaranta da aji ma. Kwarai sosai ma. Ka tabbatar da yanzu a cikin aji kana zuwa top din kenan? Ina zuwa top dan yanzu ma ko a school mu da muka fara mm. just last session mm. yanzu har sun bani ma class representative da sauransu. Eh to shine mom ina take kira na da wannan sunan tun ina shi dan shekara hudu ne zuwa biyar ne eh wata maman kare ma take ka da wannan suna eh so ya bi ni haka eh to zan so ka dan ga masu kallo dan takarcin tarihin ka mu eh to masu kallo ni suna na sani amma kuma stage name ina mm. Coop mm. tarihi na I was born in Kano mm. a nan Sokoto Road 1990 to later on sai muka moving zuwa Abuja da yake my dad was a former minister national council of arts and culture mm-hmm. mun je can abuja a can ne primary school ina uluma naziriyan primary school mm-hmm. ne ap plaza a nan wusetu mm-hmm. so zuwan democracy na obasanjo sai muka dawo kano muka dawo kano eh da muka dawo kano sai muka yi residing a kano eh. meanwhile she is now a professor yana nan aikinsa a nan zaria eh, so i was brought up by him da ita mahaifiyata kuma fortunately for me amma only song kuma ni kaɗai ne a wajenta mm. to that was fortunate enough for me eh, so ka san da ka samu kina dan eh, gata kai kaɗai ne kai kaɗai ake riritawa da sauransu ha ba wai eh to da fatan dai cewa su inda suke ririta tan ah, eh, ririta kan kai ma baka ɗauko hanyar da zaka saka musu da shi kwarai da gaske domin in kaga za ga iyaye eh. in har suna kula da ɗansu kai waɗansu ma gobe ba su kula da kai ba eh. haifan ma na kan da suka yi kawai ma zuwan ka duniyan ma kai ya kamata ka dinga duba shi ka duba ka tukuna waɗannan fada ba dan su ma arzikin su ma da ke ci da da duniya to kuma zabalanta ne kuma ga iyaye suna sama kuɗi eh, su kashe wancan su yi dan ka zama mutum dan ka zama mutum mm, to in kuma ka ci yaro ya bar layin to kamar ba su kunya kaga na a ƙarshe zaka zo ga ya tashi can babu nan babu nan saboda misa babu siti a zaka da ya tashi babu siti ko ba ka bane wale mutu shana shana shana wale mutu shana shana shana wale mutu shana shana shana wale mutu shana How about a king king? Eh wato a yanzu nan mun ɗan ji labarin ka haka cikin kai dan kado ne da su kuma da haushe babanka da Hausa zamu ce farfesa ne shi agogo ma an kure boko. Ni eh, ko ba haka bane mahaifiyarka kuma fa ita kuma director ce na scholarship board. Okay na scholarship board. Abuja. Eh okay anan Abuja ya sunanta eh, Mrs. Halima S Bello. Okay Mrs. Halima S Bello mahaifinka kuma farfesa sula Bello. Eh, sula Bello dan ina ga shugaban ASU kamar da yayi ne ko yanzu ne ko? Har yanzu. Okay har yanzu ne da sauransu. to kaga kai amma na farko ma an zaka duba zaka kana da wannan ba kai su yan boko ne su ka gane sannan kai kanka ya kamata a ce ba ka samu wannan boko ke da fatan ba wasa shi ma kake da shi ba saboda ka san ne na farko music da kake ganin shi wani abu ne na passion ne da mutum ya da shi kana da talent in ga kuma za yi amfani da talent din ka ci abinci da shi a fine in ga kuma amma shi karatu mawa number eh, so da shi ne zai dinga guide din ka wasu abubuwa ma da dama da sauransu to yanzu ita kuma waka fa ya aka yi aka fara waka eh, ka gani ana yi ne kai ce ka yi ah, to abin da sa na fara waka mm. shine akan da na fara rubuta waka that was 2007 to 6 da yake ina da passion eh. lokacin su mm. su um, snoop dog eh. lokacin da suna tashi su tupac was mm. our role model a lokacin da muna abubuwa eh. to ina rubuta waka amma i've never recorded so sai mamanmu ta ga fashion dina mm. so she sat me down ta ce i would like you to have something doing mm. sana'a eh, eh sai na ce mata umma ni kawai ba abinda nake so ina so ki kai ni studio a mm. koya min yadda ake aikin studio da sauransu to ka san uwa so she had it in mind ta ce to shikenan sai abin da kake bukata kenan ni kuma zan kai ka su aka kai nan zuro wani studio a nan eh. akan zan dan fara har aka dan biya wani kuɗi dai eh. so ni ma main aim ba wai in koya aikin bane mhm. I should be my own artist artist din kaina eh. mm. to ta gaba sai na zo na same ta na ce the way they are recording me I mm. don't like it ka san ko yanda ake recording ka ina son ka dinga mm. saka hausa sosai saboda yawa yanda ake recording ina ba na son sa <laughs> na gane yawa kuma output din baya bani abin da ni nake so sai ta ce min to me nake gani sai na ce in zaki iya min abu kwaya ɗaya ina son abu ɗaya eh. sai ta ce min me wannan na ce ki investing ina so ki buɗe min studio eh. sai ta ce kana son in buɗe ma studio na ce eh sai ta ce min a ina sai na ce a nan zuro din within Allah ya ji kan aboki na wanda muka fara eh. Abdul Yaro ya rasu eh shi ya fara kai na Alhamsad mm. tawa mm. nan muka duba shop F11 muka gani is big enough aka karba so she spent almost 3 million a wajen eh, wanda ma har sa kudin wajen miliyan uku wajen miliyan uku ta bude maka studio ta sai kayayyaki ta siya kaya ta sa chroma ta hmm. siya lights ta siya komi har abubuwan film da ta yi mun ta hada eh. maka eh, su to ni kuma ka san mutumin da ya shigo abu just ka yi jumping into it baka san abin ba so i started meeting a lot of people a industry mm. yo problem gobe problem jibi problem mm. so Allah dai na da sa ke da matsala ba ko a su suke da matsala ai kusan mm. ni mm. ma ina da matsala yawa har ga Allah eh, ina da matsala su ma suna da matsala su ma suna da matsala yawa kawai ni eh. i took the place as phone. sai ta kira ta ce min wannan wajen fa kaci kana son ka nemi kuɗi ma da shi na ce eh ta ce to zan iya maka studio ka a cikin ɗakin ka eh. wannan wajen let it be a wannan wannan commercial studio yawwa wanda za a nemi kuɗi da shi da eh, sauran su wato yanzu mu dan ji kudu mm. ne inda mun je mun dawo kuma sai mu dan ci tattaunawa da ka gane saboda ina jin daɗin maganan mm. ah, kuma wannan wani abu ne da zai za ka ga mm. ah, iyayen waɗansu da suke da hali suke da wani kaza a dalilin suna kallon wannan inda iyayen gaskiya suna ga cewa fa gaskiya ba da su ga cewa sun ba nasu gudunmawa so za mu dan ji hutu rabin lokaci inda mun je mun dawo kuma za mu ɗora daga inda muka tsasa ku zauna a gaban talabijin kada fa kuma ta kuna tare da Aminu Abba Umar

wale motishana shana shana shana. wale motishana shana shana shana. wale motishana shana shana wale motishana shana I bought a king king, and she know I'm kinging. Too much money, boy, pocket thinking. Master cool, I'm the boss, I'm the boss. Shawty just they come for the money and the sauce, eh? Ani magani ka hadiye ka shagumi. Master, sit me, sit me. Ever dripping, come on, make your rappers, making fast, sick, a chi, azimi. me. Ah. moti shana, shana, shana, wale moti shana, shana, shana, wale moti shana, shana, shana, shana, moti shana. wọlé mo ti ṣáná wale moti mo ti ṣáná ṣáná wọlé mo ti ṣáná. so um, yanzu da muka dawo ba ka an tattauna da irin gudunmawar da mahaifiyarka ta ba ka ta yi to daga baya irin daga nan sai kuma sai ka fara waƙoƙin kanka. eh daga baya sai na fara waƙoƙin kaina. so da yake ni a mukamin freestyler eh. ka san mutum ya shiga waka kawai in yi waka za ka zo cikin friends ah ma ayi wakan nan ta wai wai wai eh. ah so kawai in na je studio i just take the headphone zan ce productionist kawai fara eh. zai fara zan yi freestyle zan yi freestyle a rana sai in yi waka hudu kawai freestyle sai in fito eh kawai am producing kawai in na kawo to guys a ah, ai ai ku ne kaza kaza mu ji master ne sai a zo a sa waye mm. waye wani ya ce kai ya daɗi so to akwai wani friend ina tell friend ina sai na ga kamar baya supporting abu sai na ce mai me yasa kake min haka eh. sai ce saboda duk wannan abin shirme kake shi abin da ya gaya maka eh, ana supporting ina sai na kaman ma in ciki yake mu eh. sai yake ce min duk shirme kake yi yace ka koma ka ji tracks din naka da kanka so out of that freestyle akwai wani freestyle ɗaya nan taɓa yi wani waka dan leliya eh. to ita ce ta karɓu mm. har gidan biki gidan mu ma da yake akwai sister ta da ta yi aure mm. na ɗan yi performing eh. na samu abu har ana ɗan tsokana na unguwa ma na zuciya dan leliya waye eh, waye so i sat down na sai na fara rubuta waka dan leliya to ita dalilin da kake magana irin mace dalili ko kuma mota daliliya mace dalleliya gida dalleliya mota dalleliya kuɗi dalleliya eh. sabon rayuwa dalleliya eh to to dan rafa mun shi in ji mana da garabin to eh eh, eh, eh. ga kuɗi dalleliya ga gida dalleliya ga mota dalleliya ko ina muka je mu ake gani kuma mu ne akan harkar kuma har gobe mu ne za mu ci gaba da harkar gashi kuma ga dalleliya kuma kushi ya kawo dalleliya eh, to ko ko yanzu ko yanzu ba kullun a cikin kudi bugi ne a ah, ba haka ko irin kodiyo shi ga ku za ku ci gaba da don ko a lokacin da na buɗe eh. studio i thought Mm. a lokacin da na bude studio kawai na bude studio da film kawai zai zo eh kai tana nan ga eh, kawai da ka bude studio ko shi ne ka samu kai baka san cewa ba dole ne fa sai an ci eh, kwakwa sosai ba zo har na hada record eh, eh CCR su na record din na sunan ka su eh record wasu eh record eh CCR CCR mm. ku ku record mm. to ya consisting of two people wanda na signing into it kai yanzu har signing kai eh AJ Incredible signing irin na da su ta kokori a irin da yake a baki a san jama'a ba a yawancin Najeriya sai ka ji kawai an ce oh, ya na yi ah, sainin sosai ka gane wanda shi kuma sainin din nafi babban aiki ne ba babban aiki ne ba saboda sai ka je ka zo da lauyoyi ka ce za ka kaza za ka kama artist gida za ka saya mishi katin saka za ka yi mushi waye za ka kai shi za a je a rebranding din shi ma a canja mara ma kai hatta tafiya ma koya mutum ne ma dauka haka abin ke eh. wanda na yi sainin na samu company lawyer sai yazo sai sa hannu sai na yi sainin two artist wuce yanzu kusan ma wata biyu ya lapsu na sai na ga a ah, to I'm not moving anywhere su din ma eh, a ɗaya signing mm. is like su da yake suna eh, suna harkar eh. sai suka yi surpassing ina sai zama na kawai a using the privilege of what kawai Allah ya ba su damar da suke samu da kayayyakin yawa da me su suna yi gaba mun zo mun samu irin Jolly Just Come masta yayi muku zarra masta yayi muku zarra dan haka kowa ya taka masta the matter. girl bend over for the rubber, for the rubber, for the rubber. Ni kasa su kasa, I sing kasa. so daga baya ni ma sai na fara realizing wasu abubuwa. To with time Allah sai sa sai na ga ba mu da management. Mm. Lack of management. Mm. Sai na tsaya ne tunani. Sai Allah ya sa na samu manager. Mm. That is a very good manager. Kuma he tries to meet up to my needs a koyaushe. Sai ya zauna. Shi yake mazama in charge of the Chroma studio gaba daya. um, sonic man ok sonic man eh dama na farko kaga a ah, tun daga farko mm. a ah, sonic man ya yi mun magana ah, a kanka mm. da kuma sakon da na samu da wajen mahaifiyar kama sosai mm. don kaga ban gaya maka bane amma mun yi magana sosai da irin shawarar shawarin take so a baka na tafi da rayuwarka da kula da kanka kuma sannan ita ba burinta ne take so ta ɗanta ya je wani wuri ya zama wani wuri amma in tana zuba kuɗinta kuma ba ta ganin irin result na far san su irin su zaka ga iyaye wanda ba wai dan ka ba su wani abu bane su tabbas kawai su dan a ah, su ganka ma kai kana cikin rayuwa kama mai kyau mai kyau tabbas ka gane eh. kai kanka kana iya wa kanka wani abu da sauransu to kaga kai ba ba amma duk sai na ji labari ma eh. iyayenka sun maka gida sun maka aure ma yanzu man ci mata ka ta haihu ko yau ina da baby boy ma okay yanzu kana da baby boy eh, wani junior coup kenan aka samu lil kuwa <laughs> eh, to gaskiya ne su to kaga yanzu irin wannan kaga abin alfahari ne sannan kuma ga karatu kana yi aka ce university ma da kake zuwa mai tsada ce eh, Na skyline university eh ana biyan wajen how many million eh na million ake biya to zaka iyayen da su dauko irin waɗannan abun mm. suna ƴaƴan suna kula su ya kamata fa akwai nasuwa akan wannan abu ba sai an maka faɗa ba kai da kanka gaskiya ne sai saka gane cewa eh, ya kamata ni ma in zama cikakken mutum inda suke zuba mun kuɗi inda suke kashe mun kaza mm. Ni ma in zama ah, abin da suke son in zama eh kuma sannan shi dama ka san music wani irin side irin kasuwanci ne naka wanda maybe gashi nan a gefe sai shi talent ne wani yana nan nake karanta maka yana nan in yaga ana music yaga ana music sai ya ji kamar ya tashi sake chorus amma inda zai yi ina ga maka ko wani rama ba za a siya ba mm, saboda ya san ba shi da talent din ka gane saboda haka kuma zai hakura eh, amma akwai yan dagiya wanda abin ba baya shiga kuma suna da ya lalle sun sanyi to ka sake manna ma kana da talibin da zaka iya kaza din zaka iya sannan kuma kana da dama ka gane ya wato amma yanzu ka san za mu iya cewa waɗansu akwai challenges din da su suke gani wanda suke samu a gaba kuɗin ba waye din ba menene su muke ganin cewa suke cin kwakwa ka su ma irin hata ma da suke ci kuma ga eh sosai to amma kai duk kana da dama ka gane kana da dama maki da ake baka a ɗauki ɗauke maka nauyin nan a ɗauke maka nauyin da sauransu amma still za ka ko wancan da kai na san kana fesa ko za ka iya gaya mana kake fesa ko kuma dan je hutu ne je mu dawo tukuna ok to za mu je hutu za mu je mu dawo mu je mu dawo za mu ce kuma za mu ɗora da inda ka tsaya sa ku sauna a gaban talabijin. Baby zo fa mu shana, baby zo fa mu shana, masta yayi muku zarra, masta yayi muku zarra, Dan haka kowa ya taka. Master on the matter. I the girl bend over for the rubber, for the rubber, for the rubber. Nkasa sukasa, I sing kasa, sing kasa. Oh ya hold up, I see roll up. Ball steady, the money never hold up. Hot. walimu tishana shana shana walimu tishana shana shana walimu tishana shana shana walimu tishana shana wale mo ti ṣáná ṣáná wale mo ti ṣáná ṣáná wale mo ti ṣáná ṣáná wale mo ti ṣáná. another level. I put the city on another level. These niggas hating, we just roll up, yeah. These niggas hating, we just roll up, yeah. Who is it done now? Who is it done now? Master the coup. Who is it done now? Who is it done now? Yeah. Sabon waka, sabon waka, sabon sabda, sabon waka, sabon waka, sabon sabda. sabon waka sabon waka sabon sabga sabon waka sabon waka sabon sabga Master Coop back again sabon waka sabon waka sabon waka sabon sarki yaran na da fasaha sannan ga hazaka to eh, kafin ne mu je mu duba irin su kalubale akwai awar dama da samu je mu duba a gane a zan so su waɗannan videos ɗin da ka yi su wanda ni kana na gani su kuma da ya nuna mun eh, ka gane da sauransu musamman ma na sha ji ana ganin cewa mamman ka tana cewa ita fa tana son ta gan kafa a cikin wannan shirin sannan sannan ta san cewa me ka iya eh eh shine ba to a cikin waɗannan videos ɗin da kuka yi waƙoƙin ga ya mun su da eh, first video da muka yi akwai sabon waka sabon waka ita sunan take eh da kuma ɗayan shi kuma shanowali eh shanowali shanowali eh. eh eh yarabanci aka amfani da shi amma kuma eh. hausa ne okay okay amma kuma hausa ne eh shanowali to me ma ma'anarsa good things should come good things come eh good things are coming eh abuwa masu kyau suna nan zuwa suna kan hanya a tare saboda kai ma kanka da kanka da yake ji a jikinka cewa pam fa akwai abubuwan da su eh so ita kuma wancan sabon waka mm. to wani sako ne a cikin su ita sabon waka sako ne kamar irin na nuna kaina kuma na faɗa cewa we are from dabo kano mm, eh. and we can do it eh, za ku iya eh, kuma kuna yi kuma kuna kan yi overthrow anybody mm. kuma ba dabo boys hali guys oh dabo boys killing net dabo boys are slaying net we the best number one why the hell they hate on me so a cikin ta kenan ko amma kai waƙoƙin ka ina suka fi karkata shin kana son ka ba mutane sako ne suka zo su abubuwa ko kudi dai a'a waƙoƙinka ka kausa tafiya wajen kuri ne irin na hiro waƙoƙi na gaskiya inda na fi son su karkata sako ne mm. sako ne mm. saboda kamar yadda na gaya ma a baya yawanci abubuwan da na yi were mm. kawai na zauna a waiwa irin yadda normal eh, eh. sai daga bayan dan fara na yi karami 6 months to 8 months a harkar sai can na tsaya ne tunani in ina jin su ma in wani ya play ma sai in kashe a cikin mota na saboda kai kana ganin shi a shaida can kwakwa su kuma daɗi suke ji a ah, sai in kashe sai ka ce mai sa zan ci galan ka shirya wani tsakanin da Allah mm. to amma daga baya na zauna na tsara mm. ba wani zancen ma kashe ko wani abu za ga da kan mahana kiran ma gashi irin a zo at least dai na san ba an dadewa ne ba a mm. harkar to with time na san Allah ya da za mu zama za mu za mu elevator za mu sama shi da me ka dan komai dan kadan kadan kadan yawa kana yi gobe kana matsa can gobe kana matsa eh shine sai kawai sai sa ka ci adan rabe ko ba ka yawa ake tashi yawa za ga dandanan ka karamin yaro ya zama babba yau kuma za a ci gaba za ka ga cewa kai kanka ka zai matsayin da baka san za ka je a wannan abin ba so ka watan kai kuɗin kana son a ah, sakonni ne yanzu kamar kai kuɗi na yanzu waƙoƙi na ina da waƙoƙi guda 26 26 eh wanda a gari to shin shi waɗannan 26 da professional producer suka yi? eh da professional producer eh. da kefas ok da kefas kai? Eh, simple touch eh a kefas na kokari shi ma sosai ma yana ɗaya daga cikin wanda na using sonic man ma eh eh producer sannan eh. kuma na using aj incredible ok aj aj yake shi yake buga min beats ok amma su a Kano suke su dukan su a Kano eh su ne part of the crew din da muke tare su ok ana ma gaske a hmm, so daga nan da kake samu kake dan ayyukan ka da su da sauran stop yanzu inda zamu je misali kamar gaba ba inda za mu je mu sake duba ganin cewa kamar ɗazu nake maka maganar kalubale da sauransu to aka yi zan ce cewa kasan dan adam ko da ana kai shi makaranta a jirgin sama tabbas ka gani? Eh. ka san dai shine karshe dai a ce kaman arzikin kenan gaskiya kawai za ka tafi makaranta ko ka hau jirgin sama ko kai ka ji dawo to sai ka ga dan adam yana da wani kalubalen sa shi kuma da yake samu gaskiya ne kai menene irin naka kalubalen da kake gaskiya kalubale na ba wani boye boye mm. shi magana ɗaya ce gaskiya ne when i grew up ba na jin magana eh. ka san dan a ce ma professor mm. you are a son of a professor mm. yau ka je makaranta a yi faɗa mm. yau wannan kuma asis elderson ni ya dansa babba abin baya su ka gani sannan ina meeting up with guys irin ina tunanin is normal life in je in irin abubuwan da ba su kamata ba abin yana damun mamana mm-hmm. amma wanting you tashi is a very strong woman don ko tears din ta ma I've never seen ko abu ne eh. wani na kuka zai ga tana kallo na kawai tana Allah ubangiji ya shirya mm, dama kuma shi eh. eh, abin da ake so eh shi ne abin mm. da ake so kan san su waɗansu iyayen so a nan na sami influence in bad friends mm. wanda kusan a yanzu mm. na dan samu ne kusan a 100% in wannan rayuwar tawa mm. na ya dropping kusan 90% gaskiya yawa 10% din ma dan ragowa ne wanda burbuɗi ne kuma na san zan kaɗe shi ina ƙasa kina ƙasa zo mu ci rayuwar mu da daɗi ga ɗan waken nan mu ci ɗan waken mu da tsinke ga suya ga baro ga mu wit ga champagne Everything we do, boy, we are the dip. in ka tana mun yi magana da kai kafin wannan lokacin ka na gaya maka duk saboda duk na jiji na sani amma tango kai da kanka ka faɗa ina so in ga waɗansu da suke kallon shirin wanda suke da wani abu irin naka wani bangaren su kan su ma su gane cewa ba abu bane da yake da kyau ba dai ne zaka da ana ta kuka da mutum irin baya ji can faɗa can can waye bin waɗancan ka san ita rayuwar ce guda ɗaya ne duk inda ka bi akwai abubuwan da ya mana yawa a cikin al'umma ya zama ruwan dare ka gane za ga akwai shaye-shaye akwai wani za waɗansu ba da aikin yi sai dai su hau network da daddare ka gane in ji gayin kenan inda suke wannan yaran nasu a ɗane a network ka gane a ta lilo a ta lilo ka gane to in wannan layin zaka bi ba za ka taɓa tsina na komai ba wallahi ba abin da za ka iya markai hatta in mata ce ka je nima da wuri za ga dama da hankali za ce ka wancan bugaggen to kaga wannan ba abu ba ne sannan kuma ba za ka taɓa iya aje komai ba sannan iyayenka da waye da abokan baka dan ganin kowa da gashi ba kawai duk abin da ya yanko maka kawai shi za ka yi to kuma kaga na yi maka magana ni kai na ce da kai a in kana so mu shirya da kai a kudin abubuwa da dama da za ka ajiye su saboda kana da talent ka gane sannan kana da gata kana da wato kai kanka in ka nutsu ka miƙe da kanka zaka dinga jin daɗin kanka akwai abin da in ka natsu sosai ka gane kana ko ala yayan ka ma za ka mu amura su dinga kara maka wani abu da kai kanka baka da ma akwai wani abun ba sai da kullum suna ganin girman ka sannan kuma ka duba gani ma yanzu kana da aure yanzu ka samu yaro ka gane to kullum da ne kake fice fa kai ma baba ne eh to ya kamata ni ma in tashi sannan shi kanshi yaron ma in ya tashi ya taso da ka gane yauwa ya shine ta ma kuma mun bude a mun gode wa Allah da kan ka ce eh, challenges ɗinka kenan da kai ka samu eh, kuma sannan duk ka fahimta ka gane to zan so ma ce ni ka je ka samu wata waka ka yi ta guda daya numfashi kan irin waɗannan abubuwan kawai da yara su gane gaskiya ne eh saboda yara su gane cewa kai wannan farin gwi ne mm, ake bi a cikin sa ko ba haka bane yawa to yanzu da zamu je gaba mm. zan jin tambaye ka irin kaman menene da kai a gaba da kake son cimma yanzu abin da nake son cimmawa eh kaga kaman kamfani na mm. na nan zuro da eh. International Studio is studio ne na production mm. na voicing ka zo mm. kai waka amma mixing eh. mastering daban ake yi mm. wanda zai indi aiki ne kyau ake so eh. to mun riga mun karbi license a hannun corporate affairs sun ba mu 1 million shares eh. yanzu ya riga ya zama full company wanda har da shares da komi to ina son in cimma shi ya zama na a part of the industry ko film nema za mu dauki da yake duk wani gajen na film ma we have it eh kuna da komai da komai na film da sauran su da kawai nan gaba ma in film ne za a zo a dauki mm, kayan eh a je a biya kuɗi eh in ma ne duka da sauran irin streetish din nan ne za a gani a Lagos irin a tambaye ka kawai a street mm. what is the capital of Lagos eh. wani ka ga DBB ce eh <laughs> wani kaza ne eh, irin abubuwa irin comedies mm. ya zama dai eh kaman film industry entertainment dai eh zama ana samu daga duk wani masana'anta ce da take da a fadi eh. Eh. kuma take da gunda za a ci abinci da yawa amma wanda bai san ta bane zai dinga tanan cewa kaman kawai a ah, go music kuma eh, film ne amma aikin da take dauke da shi zai iya fin dubu goma ka gane dama eh gaskiya ne eh, to ina mm. sai ya zama babban kamfani wanda wata yana ma sai dai kai da kanka ganka a wajen ka zo ka ce a ah, yau ai na dan zo mu dan yi wani dan zauna dan huta dan yi dariya eh. a tuna kuma shawarar da ka bani na gode gaskiya saboda duk masoyin ka shi zai shawara na gaskiya eh, har ga Allah mm. kuma I've been in that life for over how many years mm. ba inda naji gaskiya I'm still at one place to kuma baiwa Allah nan she still Mm. struggling gaskiya my parents are still struggling to akan me gaskiya mm. shekara na gaskiya kaga wannan wani abu ne da ya kamata a tsaya a tunani sosai ma a duba to mm. kuma yanzu wannan videos da kai nan gaba ko dan su videos kin eh akwai wasu videos da kisan kai album kake so ka saka ko ko da eh, zan saki audio album sannan ma za a saki video album <laughs> gaskiya insha eh, Allah to wannan ne abin da zan ce da kai shine a nan wurin ka gane dan a dinga kula sosai kuma duk abin da ka san yana da kyau shi za ka yi sannan kuma na biyu ku dinga duba ku ga waƙoƙin da za ku dinga yi tabbas irin waƙoƙin da za ku yi kuna waɗansu su gani suke in ba su saka batsa ko sun saka waɗansu abu na nudity ko kuma sun yi bidiyo ka gan shi bidiyon rock ba gani suke kamar ba su haɗu ba irin mu namu al'adun namu daban ne ke sannan kuma hip hop nan da ake yi kada kowa dinga tana cewa zai ɗauki irin inda kudu suke zai ɗauki inda waye suke zai ɗauki a'a kai ma naka al'umma zaka duba tabbas me za su amfana da shi eh da yin da ake yi ka gana ko wakoki da ake na casu kawai a cashe eh. wannan dama normal dama duk waƙi yana so ya sami irin su mm. ya aji amma a sannan kuma akwai wakoki mm. za ga wani kuma dan tab dan soyayya wanda da dan soyayya ma zai iya jin daɗi ana bada sakon a ciki tabbas sosai dan a cikin wakokin soyayya da kake gani akwai sakon da ake saka abin da ya damu jama'a eh. na yaudara na wani waye na waɗansu kaga su kansu mm. message ne a cikin wani sannan kuma kowa waƙoƙi kuma da ake wani zai haɗa kan al'umma mm. wanda za ga zaman lafiya mm. ko kuma wani abu da ba shi da kyau to shi sanake so a cikin waɗansu abubuwa da ka sani kai ka fahimta ka samu experience a kansu kai kanka zan so a ce kansu ki waka kai ma jama'a don su fahimci abun ya to yanzu a bar mu dan je hutu tukun mu je mu dan dawo sannan kuma sai mu je kuma menene kuma gaba so ku so na gaban talabijin Fuel the trail. Flame is a G and a great mad guys. Oh, double boys killing it. Double boys are slaying it. We the best, number one. Why the hell they hit on me? I put my city on another level. Another level. I put the city on another level. These niggas hating, we just roll up, yeah. These niggas hating, we just roll up, yeah. Who is the dawn now? Who is the dawn now? Master the coup. Who is the dawn now? Who is the dawn now? Yeah. Sabon waka, sabon waka, sabon sabka, sabon waka, sabon waka, sabon sabka, sabon waka, sabon waka, sabon sabka, sabon waka, sabon waka, sabon sabka. I am the cool boy. I am the cool. What's the cool? Got in the mood, love, got in the mood. What the fuck? Doing my team, boy, doing my team. Never treat, boy, never treat. Never treat, boy, I am the king. Me and my crew, boy, we on the cruise. <coughs> ya to tunda yanzu mun je mun dawo kuma da dama ba mu da lokaci ga sosai shi dan za mu dan je ma mu leka haka ba mu je makalata ga taga sannan kuma again za mu sake dawowa da akwai tsokaci da diya cikin wani shirin to yanzu inda za mu je shine fa a ah, wani sako kake da shi da kisan saka bawa wanda suke son zama ɗanka ni sako na gari ga jama'a ta da fans maybe sannan da kowa gaskiya tabbas akwai kuruciya to amma kuma the way you live your life is the way your life will take you wannan turanci ne yanda ka yi ka dauki kanka haka mutane za su dauke ka mm. yawa sannan kuma wannan life da muke living drugs party mm. waye kaza wallahi ba inda zai kai mu saboda i've been to the end of the tunnel ba mm. abin da na gani sai darkness mm. there was no light yawa so the only person eh the only person wallahi is a tunnel that has no end and a very dark tunnel ba light the only light da Allah ya taimake na samu was the touch that my mom shined on my face a tunnel din to make me know that this is the way you should follow mm. kuma ba za ta tsaya har abada a duniya ba gaskiya ne eh. mahaifina ma ba zai tsaya har abada ba gaskiya ne yau in ta faɗi ba ta so ta ji an ce ɗanta is mm. still on the lane da ta sani ba gaskiya to ka ni ma a raina yanzu ina kokari ita ma ta zo ta irin wanda suke cikin yanayi na kai tunanin wai don kawai kana shaye-shaye Mm. ko irin kana fita clubin da party da mata shine burgewa eh. ko shine ya zaka zama celebrity zaka yi blow eh. don't look at that gaskiya ne mu hausawa ne mm. dan ka san akwai wadanda su fa haka suke ganin abin mm-hmm. su suke a ce su suna shining suna mm. kaza su je can su yi ka da giya da eh, mata kana waye kana ganin irin yayi kai ka ne to that is their culture wasu suna duba su whiskey su waye wa sauransu those people are their culture they are living their own culture su rayuwar su rayuwar su ci da ma yawa to mu ma sai mu na kuma at da yan da ina son gaya muku wallahi wallahi ba inda shaye-shaye zai kai mutum gaskiya kuma babu inda rayuwar banza za ta kai ka don ba za ka tara komai ba gaskiya wanda kuma za su yi influence din gaske gefen ka mm. a karshe ba ka da naira ɗaya ba wanda za ka gani dama ma kana zama zero kawai sai ka ji sun sulale shikenan sai ka dare eh, a maybe ma kana kiran su kawai za ka dana switch off to koma nawa ka sha wani sai ya sha dubu ɗari a rana gaskiya amma in kai bacci ka tashi yana ina gaskiya babu ya watse ya watse to ni dai sakona ga jama'a ta kenan eh. kuma sakona ga matasa mm, kenan ni matashi ne ba wai wani shekaru bane can sosai dai gaskiya ne ga babban ya <laughs> gaskiya kuma ka san abin da nake ni abin da yake ban tsoro ma mm. sosai shine sai kaga waɗansu fa wallahi za ga mata iPhone ne a hannun su babba mai tsada mm. amma in ta taba su abin suna so su sha sai su kai ta jingina sai ce ma ba su har mota ma har mota motan ma sai su kai ta su jingina da su ci a sayi motan nan su a ba su crack eh, a ba crack eh, su koma gefe su dan crack eh, ko ba ka bane eh kana gama kuma mutumin da zaka zo ka kawo mai kudin ma ka siya hit buga hit din ma <laughs> idan ya karɓi kuɗin yana ma dariya hmm. ya karɓe motar ya hmm. ka gama ya san fara ta ƙara kama ka in ka zo ka mai dariya fa yake ma sanda zai baka amma ka dawo ya dan baka ka dan ƙara zai eh, sama duka ma zai sama duka yawa to shine sa baya kaga yanzu abin da ne yake ta damu na kamar shine abin da kullum muke magana yayi yawa wala akwai wanda a cikin gari nake gaya maka dama shi ma layinsa ne wanda na riga na sani bazan zan kira sunan shi ba amma dai ya kawai ga baki ɗaya kullum a cikin wannan network ne ke abin ya zai taba mishi koda da ya kuma taɓa taba mishi koda aka je aka kai shi hospital ka san in ka je can in likitoci za su maka aiki akwai allura guda ɗaya da suke maka sana maka ita za ka bacci ka gane to shi da aka yi mishi aikin koda da aka matsa mar guda ɗaya inda ka san ma bai san an ba ma aka sake matsa ma da ta biyu bai ma ji an yi ba aka yi ta uku ma haka yake gar a zo ne kaga aikin musamman da me yasa kwakwalwar ta riga ta saba mm. zama da irin waɗannan abubuwan ta zama da bai yi baccin ba mm. haka ka ce a dawo da shi gida ko kana ji kana gani kawai ka zaka mutu wallahi ba zai yi a dalilin waɗansu saboda ba sano bi bari dan ga mama wani abu mm. akwai lokacin da ni ma da na shiga wannan rayuwa sai da na kwana ka san biki ai eh da ake cewa biki eh biki na kwana a biki wallahi wayanda zan ma listen in ka san uwaye iyayen su you be highly surprised a biki fa ga mu ga kwata ina zaunan nan ina kuka kana zaune kana wallahi ina kuka kawai na je gaban mamanmu na faɗi na ce abu ɗaya zaki min a duniya ta ce mi na ce ki kai ni rehab ah. da kaina eh ka ce a kai ka na ce ku kai ni rehab eh. na tashi a ah, muka je Lagos aka kai ni rehab a Lagos <clears throat> na wata shida tunda na dawo mm. to I was clean of wannan mm, tun da ka dawo saboda a wurin kaga da aka ga eh, kula da kai eh, <clears throat> ba ka samu wani irin wannan banzan abokanan da suke kiska mm-hmm. ka ci wannan babu eh, su ba kowa za a koyar da kai za ka ci abinci mai kyau kaga duk zai fita daga kanka tabbas ah. a lokacin sai na zama clean to amma ya kamata fa maman ka fa yanzu nan ka mika mata sako ba eh gaskiya to umma <coughs> eh. Allah ya saka miki da alkhairi eh. Allah ya kara buɗa miki eh. sannan kuma kowace uwa kuma ubangiji Allah ya ba ku hakuri in kuna da ɗa mm. dan wannan abu ya zama ruwan dare gaskiya kusan a ko ina akwai shi in akwai mai ɗa mai irin wannan hali mm. dan Allah ba tsangwama ba bai ko aka yaro mari a daure mm. ko ai waye a'a a mai wa'azi in ya iya ji duniya ma za ta koyar da mutum eh za ta koyar da shi insha Allah gaskiya ne ga wannan ni ga kowa na miƙa wannan sako kuma mm. kuma ina godiya mm, Allah ya ƙara buɗa gaskiya ne to ba da ma ma kuma zan cika ah, baka gudun mota in har ka gane kana nan on the right way din kana bin layin yawa ba za a fasa ba dama irin mutane da muke so muna gani kenan ana samun canji kaga da sauransu ta dama kuma in mutum kaga bai nutsu to kaga za ga rayuwar shi tana fallewa da sauransu to yanzu za dan tafi ne kaga da za je mu kalli taga shana wale muti shana shana wale muti shana wale muti shana shana shana wale shana shana shana wale shana shana shana wale shana I bought a king king, and she know I'm kinging. Too much money, boy, pocket thinking. Master cool, I'm the boss, I'm the boss. Shawty just they come for the mighty and the sauce. Eh? Ani maganika hadi yeka shagumi. Master, sit in me, sit in me. Ever dripping, come on, love when your rappers, breaking fast, sick, a shit, as the me. Wali moti shana, shana, shana, wali moti shana, shana, shana, wali moti shana, shana, shana, wali moti shana. Baby zo from shana Baby zo from mu shana Masta yayi muku zarra Masta yayi muku zarra Dan haka kowa ya taka master the matter. At the girl bend over for the rubber, for the rubber, for the rubber. su casa, I sing casa, sing casa. Oh ya hold up, I say roll up, ball steady the money, never hold up. to say, everything take it easy, oh. I would like to say, in your life don't be rushy, oh. I would like to say, I would say I'm not idiot. I would like to say, this looks so serious. Yeah, I'm not shana shana walimu tishana shana walimu tishana shana shana, shana walimu tishana shana shana shana walimu tishana shana shana shana walimu tishana shana shana shana walimu shana. I bought a king king, and she know I'm kinging. Too much money, boy, pocket stinking. Master crew, I'm the boss, I'm the boss. Shawty just they come for the money and the sauce, eh? Ani magani ka haɗiye ka shago me. Master, sit me, sit me. Ever dripping, come on, love when your rappers breaking fast, sick a shit as me. Wale moti shana, shana, shana, wale moti shana, shana, shana, wale moti shana, shana, shana, wale moti shana wọlé mo ti ṣáná ṣáná wọlé mo ti ṣáná ṣáná wọlé mo ti ṣáná ṣáná wọlé mo ti Baby zo famu shana, baby zo famu shana, masta yayi muku zarra, masta yayi muku zarra, don haka kowa ya taka, masta on the matter. I girl bend over for the rubber, for the rubber, for the rubber. Ni kasa su kasa, I sing kasa. To, mun je muda, da muka je mun kalli taga kuma yanzu dai Na ganin cewa dai abin da kake yanzu da music da kake yana ba ka nishaɗi kuma kana jin daɗi kuma kana faɗan abubuwan da suka dace a ciki. To, yanzu zan so ne ka gane tun da an zamu tafi. Ka ce dama kai role model ɗin kwarin da kake kallo MTN Stupak ne ko? Eh, tabbas. To yanzu kuma a yanzu kuma ta kuke gani kuma human saboda one thing that is inspire me with is you kai ma kana yawan magana mm. akan irin wayannan challenges in mm. society da kuma ka san shi mutum bayan gaba sai yana samun mutane yana samun obstacles on the way gaskiya ne yawa ko kai you meet obstacles a aikin ka da kake ciki to wannan ba wani abu gaskiya ne Allah ya yarda you will go to the peak mm, that is what you are heading yanzu karatun da kake kuma wani course kenan kake a cikin yanzu ina karanta entrepreneurship and innovation ah, creating business business and controlling the business gaskiya ne mm, kaga wani yayi wani course ne mai kyau mm. da shi kanshi mutum zai iya zaman kansa yawa kana gama karatu kaga kai kanka mm. zaka tinka tunanin abin da zaka da sauransu kuma na tare cewa still zaka hada da shi kenan kana music kana wancan suna ma supporting ina su mm-hmm. kansu eh gaskiya to ba eh, da ma sai ka kuma fans ɗinka kuma <coughs> <coughs> wanda suka san kai wanda suka um, san suna na Mr. Ku yauwa kuma CEO CCR International Studio na gode na gode kuma a ci gaba da kallon hip hop tare da nomis biyu kai kai kai kai kauce a nan kenan dai muka zo a ƙarshen wannan sashen sai kuma je da kuwa sati da gaban zamu sake haɗa da kuma cikin wani sabon shirin da fatan wannan shirin ya ilimantar da ku kuma ya sanar da ku abin da ba ku sani ba kuma abin da wani yake cikin duhu shi kansa fa na san in ya kalla zai koyi waɗansu abubuwa da dama to kada ya kumanta sunana Amina Abba Umar aka Nomis G aka da House Rafa aka tare da Mr. Cook ko ba ka bane aka kai kai kai kai kai kai kai Shana wale moti shana Shana Shana wale moti shana Shana Shana wale moti shana Baby zo from shana Baby zo from shana Masta yayi muku zarra Masta yayi muku zarra Dan haka kowa ya taka Masta on the matter. I the girl bend over for the rubber, for the rubber, for the rubber. su sukasa, I sing kasa, sing kasa. Oh yeah, hold up. I say roll up, ball inside the money, never hold up. Hot. walimoti shana shana shana walimoti shana shana shana walimoti shana shana shana walimoti shana, shana. شان وليمتي شانا شانا شانا وليمتي شانا شانا شانا وليمتي شانا شانا شانا وليمتي شانا